أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول wannan addu'a na yi ta ne ina kira da 'yan adawa da majority don Allah don annabi ba kan magana ƙasar ka ta ba mu wanda Allah ya ba shi jama'a in ba su ne ku ba shi shi ma ɗanɗana ko amma jaye-jayen ga ba alheri ba kaga ba larabi bozo ba hillaci ba gurmi ba auzi ne kai duk kabila na nijar ba addu'ar da ba su yi swahi allah ubangiji allah kama nijar da malaya kuma kullum cuɗe miki yanzu gibatun da ba zai mai fara kamfani ka taɓa jini larabci hausa ce tsaba shi kai to ku duba ku gani dan saboda saboda haɗin kan jama'a duka kuma ku bar shi dan Allah ni dai a nan ra'ayi ni da adawa ne amma ina so dan kasa mu ta zama raya a bar shi ta shi ma dan nashi shi muka irin nashi kamun dai ya kai dan uwana ya ku yan uwana yan siyasa yan adawa tun usman so wani ne don Allah a matsayin ku na musulmi ku yi imani da abin da Allah ke so ku tsayar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ke so ina roƙon ku zan wai kuka billahi da zai saboda me saboda ba na so in gani shaɗa na tashi hankali ba na so in gani shaɗa ya ɓaci na fi so kullum in ganku kuna taron jam'i kuna zuwa wurin sunan juna kuna zuwa ɗaurin auren juna in balarabe ya suna aje in buzu ya suna aje in ba a gare suna aje kowa ya suna aje haka nake so in ga ƙasar gana ci gaba amma jama'a mu tashi mu sa kanmu abinda Allah bai ɗora mana ba saboda zaman duniya da yake an ce zaman duniya ɗan ƙalilan nan to tabbata da annabi mu daina haka nan ina roƙon alfarma gare ku dan Allah dan darajar manzon Allah dan albarkacin yan niyyar gabaki ɗaya ina roƙon ku saboda Allah dan zatin Qur'ani da Allah ku tsaye da wannan abu ku zo ku haɗa kan ai mulkin ƙasar saboda Allah domin ƙasar a ji daɗin ta in shi Allah ya ba fasu ku ba shi shirye ne kamar ku mm. kuma mai isa muku alheri ne ya nuna ƙasar cikin jin daɗi ko duka abin za a yi bai cewa a bawa da kashi ko a koruwa ne shi ma nijeriya ne kamar kai zai tattalin kasar ta ci gaba ta ji amu alheri ko me ko cikin kasar ga inna lillahi wa inna alaihi raji'un inna lillahi wa inna alaihi raji'un la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu kai jama'a mu tsoron Allah salamu alaikum